wannan aya ɗin nisa tun da kwana bakwai ya rage ki ka kasuwar kurin da wajen abin kariya duk abin da ake bukata ne shi na kunsa Allah ya sa an gama a farko Allah ya daidai gurgudu Allah ya tsine ma albarka mai martaba ya dauki kuɗi ya baka a na aka dauki kuɗin aka baka an neme ka an rasa tabbas kadda Allah ya sa na kama yanzu kar kai Allah na baka hakuri ka tafi da shi wallahi ku tafi da shi Allah ku tafi da shi wannan ne hukunci ne ke so in masa ne yake so in masa ya ne ma yanzu alkyabban nan a ba shi guda tara takobin nan kuwa a ba shi tara assalamu alaikum sunana maryam yahaya kaso kurmi kantin alhaji abban mikayi tare da alfabobi na mata da maza 081 6666 5517. A Afirka ba mu da kamashi, amma ya hana baku.